Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa. Sunana Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manyan jam'iyyun siyasar jihar Filato kamar sauran jihohin Najeriya da hukuma INEC ta ce zaɓukansu ba su kammalu ba na ci gaba da shirin zaben gwamnoni da za a sake yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan jan hankalin al'umma game da mahimmancin zaman lahiya da shugabannin addinai a Najeriya ke ci gaba da yi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan ta yaya kuke gani ya kamata a ƙarfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da Facebook da Google da kuma Twitter da nuna fifiko. Ya kuma ce akwai bukatar sa ido sosai. Trump wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar Twitter ya goyi bayan ɗan majalisa David Nunes na jihar California jigo a kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai cewa hanyoyin sadarwa suna ba da damar bata masa suna. da yake amsa tambayar manema labarai a fadar white house trump ya ce hanyoyin sadarwa intanet suna danne ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican su fifita na democrat a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar brazil jaye bolsonaro trump ya ce yana isar da saƙo ga sama da mutane miliyoyi miliyan ɗari ta hanyar twitter da sauran hanyoyin sadarwar intanet kuma yana cin moriyar wannan dama rahotannin tallace-tallacen siyasa na facebook da google da aka tattara ya nuna kudin da yakin neman zaben shi trump din ya kashe ya kusan abinda masu neman tsayawa takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat baki daya suka kashe sai dai jiya talata trump ya zargi waɗannan kafafen sadarwar da nuna fifiko Things are happening, names taken off, people aren't getting through. You've heard the same Abubuwa suna faruwa ana cire sunaye mutane ba su iya isar da sakonni kana ji irin waɗannan korafe korafe ko da yaushe kuma kamar idan su masu ra'ayin 'yan mazan jiya ne idan su 'yan jam'iyyar republican ne ana nuna musu wariya babu shakka hakan yana faruwa a twitter da facebook da ni kaina da kuma waɗansu da muke gani. A halin da ake ciki kuma wani ɗan jam'iyyar Republican, Sanata Johnny Isaacson mai wakiltar jihar Georgia ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba akan sake kai hare-haren da ya yi akan marigayi John McCain ɗan jam'iyyar Republican wanda ya kuma taɓa takarar shugaban ƙasa ya kuma yi fursuna wani lokaci a yakin Vietnam. wanda ya mutu da ciwon sankaran kwakwalwa kusan watanni bakwai da suka gabata. Trump ya sake sabunta sukar McCain a 'yan kwanakin nan saboda yana zargin McCain da fara binciken yakin neman zabensa da ko yana da alaka da rasha a zaben shekarar 2016. Daga bisani kuma ya kaɗa ƙuri'ar da ta takawa yunƙurin yin garan bawul a tsarin inshorar kiwon lafiya na ƙasa da aka sanya hannu a majalisar dokoki zamanin tsohon shugaban amurka barack obama ban taba kasancewa mai son maken ba kuma ba zan taba zama ba in ji trump a ranar talata da ta gabata yayin da yake zantawa da manema labarai wasu 'yan jam'iyya sun wasu 'yan majalisa sun kushe wa trump sabili da caccakan maken amma ba kamar isaacson ba wanda ya ce abinda Trump yake cewa a kan McCain yana bakanta masarai. Labaran na zuwa muku ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yankewa wani ɗan ƙasar China hukuncin ɗaurin watanni goma sha takwas a gidan yari a Amurka. saboda laifin ƙoƙarin yunkurin ba da kama da nufin sayar da waɗansu magungunan gina jiki ga kamfanonin da ke amurka An kuma yankewa Zhu Xiaobao wani jami'in gudanarwa a kamfanin Shanghai Waseta International Trade Company hukuncin shekara guda a bisa sharaɗi don sayar da magani mai ɗauke da wasu sinadarai ga masana'antun Amurka masu sai da magungunan gina jiki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirye-shiryen sake zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya da hukumar zaben kasar ta ayyana zaɓukan su da aka yi a baya a matsayin waɗanda ba a kammala ba, manyan jam'iyyun siyasar jihar Filato sun bayyana halin da ake ciki a shirin zaben da ake yi. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana tabbacinsa na lashe zaɓe a zaben da za a kammala ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. A ganawarsa da manema labarai a fadar shugaban kasa kamar yadda jaridar The Nation ta ruwaito, Lalon ya danganta sabbin matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta da cewa siyasa ce kawai. Gwamnan wanda ya ce ya gana ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari don samar da zaman lafiya a jihar Plateau, ya kuma ce ma'aikatan jihar na bukatar ya samu nasara don su ci gaba da samun albashinsu a kan kari. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce ba su da wata tantama na yin nasara a zaben. In kin lura a halin da ake ciki gwamna yana gaba da wajen ƙuri'a dubu arba'in da biyar. Kuma wannan wurare da ake tantama wuraren mu ne wuri ne wanda muka yi kaka gida. To wannan shi ne yake ba mu karfin gwiwa cewa idan an sake zaben sau ɗari ma muna gaba cikin yardar Allah. Jibrin Bancir da ke zama mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin haƙoƙin ma'aikata ya yi tsokaci. Gwamnati ta ɗauki matakai na tsaro kuma zaman lafiya yi yana ga zuciyarmu yadda aka yi kuskure mu yafe mu juna da mu koma mu zauna da juna. A bangare guda kuwa ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar ta filato Jeremiah Usaini ya ce sun yi garan bawul wa ejen-ejen da a baya suka yi amfani da su saboda rashin gaskiya da suka nuna. Mun duba ejen namu wani suka ci sakwai namu mun canji wani lokaci da aka gama zaɓe sai ka gama magoya bayan kuskanta da hankali kafin su masu zaɓe mana ga mutane mu ku bar fada fada ba kyau shi ma sanata mai wakiltar shiyar arewacin plateau kuma wanda ya yi nasara a zaben na kwanan nan istifanus gyan ya ce sun shirya tsaf mun riga mun faɗa ma hukumar zabe akan zaben da aka yi a jos ta arewa wurare da yawa ba a yi zaɓe ba an kawo kuri'un boge aka saka bayan wayannan kuri'u dubu arba'in da wani abu a akwai kuri'u da yawa wanda har yanzu suna kalkashin bincike dokan kanta eh, wanda tana tafiyar da zabe a najeriya mun riga mun dubi akwai kurakurai da dama shi yasa muka samo hanyoyin da za mu kawo gyara shugaban kasa yake ba hana kai in ba a gyara wannan doka ba ita hukumar zaben da kanta za ta ci gaba da samun wayannan kurakuran na kuma ji ta bakin wani mai fashin baki kan lamura don jin yadda dambarwar za ta kaya sunana solomon guruza an yi amfani amfani da wasu shugabannin addinai da na shugabanni na gwamnati da na gargajiya suna musgunawa talakawansu wai sai sun ga katin da suka dangwala a ga wani jam'iyya suka dangwalawa kafin za a bar su su sa wasu kuma suna ba da kuɗi su ma sai an duba an ga inda suka dangwala kafin su saka sai a ba da signa a je a ba su kuɗi wayanda kuma suke amfani da mulki ko iko da Allah ya ba su ko kuma ce sun kwace da karfi suna wannan akwai saduwa da ubangiji nan gaba tarihi zai faɗi akan wannan zaben nan da shekaru 20 30 50 masu zuwa wa'ansu shugabannin da ke mulki a yau za a kamanta su da fir'auna saboda munanan ayyukan da suka aikata domin suna so su rike shugabanci ko da yake mutane ba su zaɓe su ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai za ta gudanar da kammala zaben gwamnan ne a rumfunan zaɓe 40 a ƙananan hukumomi ta tara na jihar Plateau, inda dukkan jam'iyyun APC da PDP ke da ɗimbin magoya baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. Shugabannin addinai a Najeriya na ci gaba da ƙara jan hankalin al'umma akan muhimmancin mutunta juna da kuma zama lafiya da juna sun kuma yi Allah wadai da mummunan harin da aka kai a wasu matasallatai biyu da ke ƙasar New Zealand a cikin makon da ya gabata. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. ganin yadda hankulan al'umma daga kasashe daban-daban ya karkata kan harin harbe-harben masallaci na na Christchurch da ke New Zealand yanzu haka manyan malaman addini a Najeriya sun dukufa kan jawo hankalin al'umma don gujewa faruwar irin wannan a nan gaba. shekaru Maraya ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar nan ta samar da zaman lafiya da ake kira a turance Global Peace Foundation kuma ya ce jahilci ne kan kawo irin waɗannan hare-hare. Babban abin da ke kawo irin wannan shine ya na mutum yana son addinin da ya zaɓa yake yi. To amma kuma ya jahilci koyarwa addinin. Eh, duk sanda mutum ya zama na yana son abu amma kuma ya jahilci al'amarin to za ka ga cewa wato barna zai kawo wa al'umma barna zai kawo addinin da ya zaɓa yake yi din da haka babban abin da ya kamata mutane su fara yi shine duk addinin da mutum ya zaɓa zai yi ko addinin christianity ko addinin musulunci ko addinin yahudanci ko ma menene to ya zama na ya yi abin ne akan ilimi to za ka ga babu yadda za a iya cutar da halittar allah ballantana ya cutar da ɗan adam ballantana har ya kai ga ya kashe ɗan adam ko kuma 'yan adam masu yawa wato su kuma bangaren al'ummar musulmi farko abin da ya kamata a yi in al'amari ya faru sai mu ga cewa to ya annabi ya ce mu yi me kuma alkur'ani ya ce mu yi saboda ƙur'ani ya gaya mana cewa wani bai ɗauka laifin wani sannan kuma kada ɗauki doka a hannu kuma koyaushe ita hukuma ta hukunci su kuma waɗanda aka yi wa abubuwa mai koyi da irin halayen sayyidina rasulullahi shine halin yafiya shi ma shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya da sasanta al'umma da ake kira peace survival and reconciliation foundation of nigeria a turance pastor yohana buri ya nuna damuwa game da harin da aka kai a masallacin na kasar new zealand da ya ce yana da alaka da rashin ilimin addini tsantsa abin da ke kawo wannan a bayyane take jahilci rashin ilimin addini yakan kai mutum ga tarkon fada ta tsawon ra'ayi yana kawo rashin adalci yana kawo cutarwa shi ya sa irin wurin na mutane da ya tashi ya yankura ya sai bindigogi shekara da shekaru amma akwai wani abu ne na mugunta da ke cin zuciyarsa wallahi wannan ba kai son addini ba ne ko ta wani bangare da in dai addini ne don addini na so ya sauka mutane rayuwa ne ya nuna musu hanyar gaskiya zuwa ga ceto a samu aljanna sai mutum ya yunkuri ya tashi da wata aƙida mugun aƙida wata mushin aƙida na zubar da jinin mutane in ma akan suna addini wani addini ne ai allah na mutunta rai Allah ma ya daraja da ran mutum ya ba mutum daraja ba karamin shi yasa ya ce kada a kashe mutum abinda wani mutum ya ba ma goyon baya don da haka ina roƙon kristoci da musulmai a Najeriya ku zauna lafiya ko ina ma a duniya ku zauna lafiya wannan ba addini ba ba addinin kirista ko addinin musulunci ba tuni dai wannan hari ya sanya manya-manyan malaman addini a Najeriya sun ba kan jawo hankalin mabiya game da bukatar da ke akwai wajen ganin sun ci gaba da rungumar juna don a zauna lafiya tare. Isa Lawal Ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida Isa Lawal Ikara. Yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a ƙarfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna tsakanin mabiya addinai daban-daban. Amma kafin mu buɗe mu ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da jihar Adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Ina magana da isa daga Mubi daga jihar Adamawa. To Isa muna jin ka. To kan mu daga wannan mai Muna son mu ji ra'ayinka ne akan ta yaya kake gani ya kamata a karfafa gwiwar zaman lafiya da mutunta juna musamman tsakanin mabiya addinai daban-daban. eh abin da ya kamata a yi shine mutane su rika yin haƙuri da juna mm. mutane kuma duk abin da ya faru kar su rika jin jita-jita kowa ya rika yin abu yadda ya kamata ne da hankalinsa akan abin da yake <laughs> ba karya ba to mun gode isa daga mubi yanzu kuma za mu je sokoto wa alaikum salam da wa muke magana daga tsari injiniya a rabuwarsa. To muna jan ka ne ra'ayinka? To masha Allah. na zaman lafiya dai ya kamata muna musu ranka kamanta gaskiya shine zaman lafiya samu. A kamanta gaskiya ka ce? Awo, eh saboda ƙauyuka mu ba san ana gwamnati ba hanyar gaskiya. To kana ganin rashin sanin gwamnatin yana kawo rashin zaman lafiya? Gaskiya yana kawo rashin zaman lafiya saboda ƙauye ma ruwan siya ma sun da ma ba mu da gaskiya. Hmm. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je jihar Neja. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Neja. Kuna magana da Umar Marafa Kwanta Gora. To Malam Umar Marafa mana ka. Lallai abin da ya kamata shine a zamo masu haƙuri. Mu kasance muna haƙuri da juna tun da Allah ya halice mu gaba ɗaya. Hmm. amma ya yi mu masu addinai daban-daban to sai mu zauna da juna akan haƙuri da mutunta ɗan adam to mun gode umar marafa daga kwantagora yanzu kuma za mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana daga kaduna malama maryam dauda suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To abin da nake lura da shi kin san yanayin mutunta juna ya kamata al'umma dai su yi tunanin cewa misali idan aka ce a matsayin ka na musulmi to kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa idan ka ɗauki makami ka kashe wanda ba musulmi ba kana ganin a matsayin kai ka kashe shi to ka kashe dan ka ne domin ai akwai ayar take cewa lita arafu kawai daga karshen ayar Allah yake dan kusan junan ku ne na halicce ku daban-daban yare daban-daban kabila daban-daban to da karshe dai Allah ne yake lita arafu dan kusan junan ku ne to me ya kamata kai ya kamata ku mutunta juna aka da kai ka na kirista ne akwai inda ma bible yake cewa idan aka mare ka a wannan kuncin ka jiya wannan kuncin a dan falla maka mare saboda tsafar zaman lafiya da mutunta juna to me zai hana a ce a zauna lafiya a mutunta juna da addini ko mutumin da zaka ji al'umma suna cewa wai ka je ka kashe wannan rashin addini wai ilimi ne hmm. akwai san zuciya akwai mutumin da yana da ilimi ya san abin da yake amma za a ga san zuciya ta kai shi ya daina hallaka dan uwan shi to ya kamata mutane dai mu mutunta juna mutunta addinin juna mu san abin da ya kamata to mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. To muna jin ki. Hajiya Asiya Muhammad Abubakar daga Sabon Kawo. To Hajiya Asiya muna jin ki. Ya kamata dai duka addinai gaba ɗaya su girmama junansu na addinai kowa ya rike addini shi girmama juna na addinai kutun da addinan kowa daban-daban kowa ra'ayin shi na addinin shi mm. a mutunta juna a daina tashi tashi hankula da kai ma juna hare-hare a tashi lafiya. To Allah ya sanya hajiya Asiya mun gode daga Kaduna kenan. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun samu wani kiran daga jihar Benue. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Benue. Musa Abubakar daga Makodi Benue State. to musa abubakar muna jan ka zaman lafiya da yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam hmm. Hmm, yakan kawo ci gaba ta kowane bangare ta bangaren rayuwa da ta addini duka saboda haka duka musulmi da kristan dole ne mu zaman tare da hakuri da juriya shi zai kawo mana ci gaban kasanmu da sauran kasashen duniya duka. To mun gode Musa Abubakar daga Benue yanzu kuma za mu je Zamfara. Salamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara. Malami na Zamfara ko kana tare da mu? Eh, daga Zamfara. To muna jan ka. To ina zaɓen da za a yi a yi aranci a kan shi to malami na zamfara dai ina ga layin kai na tangarɗa don ya goce ma dai yanzu amma za mu koma zaria nasarawa da wa muke magana daga nasarawa magana da tukur sarki to tukur dan sarki muna jan ka eh, ina gaskiya abin da ake a nan akan wannan al'amari na mm. farko dai ya kamata a ainihin ne ilimi domin duk mutumin da bai da ilimi dole ya kasance ana aikata aiki wanda ana a shakuwan lokaci hmm. idan kana da ilimi to nan da ka gane ainihin da mace cewa take da amfani a wurin dan adam hakkin dan adam kuma za ka za fahimce shi amma kuma mutumin da bai fahimci hakkin dan adam ba to abar duniya kullum sun kure shi to haka ina kira ga yan uwana musulmai gaba daya da kuma kiristoci gaba daya kowa ya fahimci addinin sa domin ya kokari ba da ainihin haɗa kai da zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙarshen duniya gaba daya. wannan ra'ayi na kenan kuma lafiya to mun gode malam tukur ɗan sarki daga nasarawa ya ce ilimi yana da muhimmanci jama'a a nemi ilimi domin sakin domin sanin haƙƙin ɗan adam masu sauraro a nan zamu dasa aya a wannan shirin namu sai kuma gobe idan allah kai mu zamu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4.53, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da ta shanun kwallon kafar kasar Ghana ta nada Samson Ladi anyanini a matsayin chairman kwamitin jan kunne na hukumar kwallon kafar kasar Ghana. An bukaci Mr. anyanini wadda lauya ne kuma mai gabatar da shirin television News File a kan Joy News Channel na Multi TV ya shugabanci wani kwamitin mutum biyar kuma Usai Kwajo Ado zai zama mataimakinsa. Jami'in zartarwar kuma sai a santi kwatakwa Georgia Mwaku ya zuba ruwan sanyi a kan rahoton da ke cewa kwatakwa za ta yi waje da ta CK Akuno bayan fitar da ita daga gasan cin kofin Afirka wato CAF Confederation Cup a ranar Lahadi. zesco united ne ta yi waje da kotoko daga gasan bayan ta lallasa ta da cibiyu da ɗaya a indola tun a ranan aka soma yaya ta labarin shirin sallamar kociyar bayan an bukaci ya gabatar da rahotonsa a kan kamfen din kilabin sai dai da dawowar kotoko gida daga zambia mr amwaku ya karyata wannan labari tsohon kocin black matrix din gana coach uh, joseph emmanuel sapon ya buƙaci kocin black stars ko safiya ya gwada 'yan wasa sabbin jini a karawa tsakanin ghana da kenya wannan wasa da an shirya za a yi shi a ranar 23 ga wata a nan birnin accra wato accra sports stadium kenan karawar ƙarshe ne na rukunin f wa gasan cin kofin afirka da za a yi a ƙasar masar tuni dama ƙasashen biyu sun samu shiga gasan ƙarshe na cin kofin afirkan sai dai ana buƙatar samun jagora a rukunin nasu na F. Tsohon dan wasan gaban Black Stars Ghana wadda sau biyu yana taimakawa Ghana ta ci kofin Afirka George Alhassan ya ce dududu dola dubu ɗari aka ba tsofaffin 'yan wasa da sun ka taɓa ciwa Ghana kofin Afirka bayan sun sha kokawa cewar an yi biris da su babu taimako. George Alhassan ya kara da cewar dadewar da Black Stars ta yi ba ta sake cin kofin Afirka ba. A dalilin hushi da tsofaffin 'yan wasan suka yi ne suka ce a je a ci kofin su gani. A zamanin tsohon shugaba John Mahama ya ware kuɗi dala dubu ɗari a raba wa tsofaffin 'yan wasan abinda George Alhassan ya ce bai taka kara ya karya ba. kwajuwa samuwana a cikin 'yan wasan milan sha ɗaya da ƙasashensu sun kai kiransu don taka musu leda ɗan wasan ya dawo black stars din ghana ne ya taimaka a karawar karshe tsakanin ghana da kenya ranar 23 ga watan nan da muke ciki a nan accra da kuma wasan sada zumunci da rwanda kwana uku bayan karawar sauran 'yan wasa na narazuri da sun ka tafi yi wa ƙasashensu wasanni ne matthew pelitano italiya lautaro martinez argentina ivan pevesi da marcelo brozovic croatia sai kuma stefan de vrij netherlands da kaita balde senegal da marcia vecino uruguay jao miranda da kuma jao mario portugal da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kafofin sada zumunta da suka hada da Facebook da Google da kuma Twitter da nuna fifiko ya kuma ce akwai bukatar a sa ido sosai. Trump wanda yake matukar amfani da hanyar sadarwar Twitter ya goyi bayan ɗan majalisa David Nunes na jihar California jigo a kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai cewa hanyoyin sadarwa suna ba da damar bata mishi suna. a halin da ake ciki kuma wani ɗan jam'iyyar republican senator johnny isaacson mai wakiltar jihar georgia ya caccaki shugaban amurka donald trump a yau laraba akan sake kai hare-haren da ya yi akan marigayi john mccain dan jam'iyyar republican wanda kuma ya taɓa takarar shugaban ƙasa ya kuma yi fursuna a lokacin yakin vietnam wanda ya mutu da ciwon sankaran kwakwalwa kusan watanni bakwai da suka gabata. an yanke wa wani ɗan ƙasar china hukuncin ɗaurin watanni goma sha takwas a gidan yari a amurka saboda laifin ƙoƙarin yunkurin ba da kama da kuma nufin sayar da waɗansu magungunan gina jiki ga kamfanonin da ke amurka To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Greg, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.